Jaridar Disney da ke fitowa kullum a Najeriya ta ce yanzu haka kananan hukumomi biyu Bakasi da Akpabuyo da ke jihar Cross Rivers na karkashin ikon tsagerun Niger Delta da ake kira Bakasi Strike Forces. Jaridar ta ma kara da cewa tsagerun ne ke tafiyar da al'amuran mulki inda ta ce shugabannin ƙananan hukumomin guda biyu da su baki ɗaya tuni sun tsere zuwa Kalaba fadar gwamnatin jihar. Na tuntubi hedikwatar tsaron Najeriya ko me za ta ce akan haka? General Rabi Abubakar shine kakakin hedikwatar tsaron Najeriya. Wani abu ne wanda suke suka na rudani kuma jiya na yi magana da shi general officer commanding din division na da biyu a enugu kuma ya tabbatar mana cewa labari magana ce wadda ba su tushe ko kaɗan mu suna can suna ta ainihin farmaki a wannan wuraren suna tabbatar da cewa akwai kwanciyar hankali zaman lafiya kuma sannan muna ƙara ga jama'a najeriya baki ɗaya jami'an tsaro za su duk abin da za su yi cewa musa da karfin za su yi wannan tabar tabbatar cewa Najeriya kasa ce daya Duk dai da rundunar sojin kasar na musanta ma mai kana hukumin guda biyu amma abu ne sananne cewar jihar Cross Rivers na fama da aika aikar 'yan tsagero inda ko da 'yan kwanakin nan ma sai da gwamnan jihar Farfesa Ben Ayade ya roƙi shugaban kasa da ya faɗaɗa sintirin soji na Operation Delta Safe ya zuwa jihar tasa kuwa kan ba yana nufin cewar 'yan tsageron na rawar gaban hantsi kenan a jihar ba. Muna kokarin mu tabbatar cewa ko ina a akwai kwanciyar hankali zaman lafiya saboda haka ba wai dole ne eh, da aka kawo kwaron nan abin gane soja a nan eh, a delta ko kuma a bayelsa ba wai kawai za su a bayelsa bane ba a'a sun na da ikon duk karna da delta suke da ainihin iko su tabbatar cewa akwai kwanciyar hankali zaman lafiya a wannan yankin baki ɗaya ko ina da delta. general rabi abubakar aliko yan rashid harun tsohon hafsa ne a rundunar sojojin najeriya da ya ɗauki shekaru yana aiki a tsibirin na bakasi. kwanakin bayan da kamanta ba ai sun je gidan gwamnatin jiha na eh, Cross River har kama mai wurin kuma gwamnati ya kamata ta fito ta san menene ya kamata a yi. To shin mai gwamnatin tarayya da ta akan wannan abu na din idan gwamnati ba ta yi wani abu akan wannan abu na din ba za su dawo wato kadangaren bakin tuni ne Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria